rundunar sojan najeriya da 'yan sa kai su ne dai suka yi nasarar tarwatsa mafakar masu wuta tada kayar baya ko ko 'yan fashin daji a jihar adamawa a wata dutse da ke tsakanin najeriya da jamhuriyar kamaru a karamar hukumar maiha wadda suka yi nasarar kwatan makamai masu hadari da mabamabamai masu tashi malam muhammad gura wadda ke zama shugaban kungiyar 'yan sa kai na karamar hukumar maiha shine wadda ya mana jawabi da ma yadda suka yi suka ci wannan nasarar wani ya zato shi na akan dutse da dare wanda ba su saba gani ba sai suka yi mana report ka gayyaci sojoji muka je wannan wurin muka hau dutse abun da yake wani da ba abu wanda hankali zai karba ba abun muka samu a kan dutse mu samu kan rocket launcher eh, wanda yake harbawa ko a harbi jirgi ko mene kwaya goma sha daya da kuma bom bom wanda yake iya fashewa kwaya biyar. shi ma a nashi bangaren shugaban karamar hukumar mai ha? dr idi amin ta bakin mai magana da yawon shugaban Abdul Gani Faka wanda ya tabbatar mana da akuwan lamarin. Karɓo waɗannan makamai wanda suka samo a wani dutse da ke kusa da ita wato ainihin hedikwata na karamar hukumar mai haɗin kamar labari da muka samu na sirri na nuni da cewa sun gudu ne daga jihar Zamfara inda kuma suka nufo jihar Adamawa suka wuce karamar hukumar Maiha. Ita ma rundunar sojan Najeriya da ke bataliya na 33 a jihar Adamawa ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai mai magana da yawo rundunar bai ba da dama a naɗi muryarsa ba to ko menene ma masana al'amuran yau da kullum za su ce akan wannan batu malam hayatu gire tsohon malamin kwaleji ne kuma masanin al'amuran yau da kullum a jihar adamawan shi kuwa godiya yi ga allah subhanahu wata'ala ga yadda rundunar sojan najeriya da ma 'yan sintiri waɗanda suke kokari domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a najeriya za mu gode wa allah tabaraka ta'ala da ya mu wannan taimako na ganin cewa sunan sojojin Najeriya suna aikin su yadda ya kamata. Ci gaba na harkan tsaro ana ta samun nasara a kai a yau da gobe. Kullum mu a matsayin mu mutanen al'umma musamman mazauna arewa maso gabas abin da zamu ce illa Allah ya saka musu da alheri da shugaban kasa sauransu. Dama dai karamar hukumar Maiha tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar matsalar rashin tsaro a jihar Adamawan wadda kuwa rundunar sojan Najeriya da 'yan sa kai suka yi nasarar tarwatsa gugun waɗannan masu tada kayar baya Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.